بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa tsawaita rayuwa da ba da lafiya da iko ya sake haɗa mu a wannan yini na tara ga watan Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da 31 ga watan uku na shekarar miladiya 2023. Muna nan dai a Suratul Isra'i da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 76. Bismillah mala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجك منها وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبغون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi wato ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafirai sun yi yunƙuri, sun yi yunkuri sun yi himmatu akan su fidda kai daga ƙasan ma gaba ɗaya ƙasar Makka su fidda kai daga cikinta gaba ɗaya ƙasar Larabawa saboda su a ganin su ka zamo musu fitina ka kawo addinin da ya raba tsakanin ɗa da uba miji da bata wa da ƙani kaka da jikoki da ‘yan uwa da dangi haka kuma kana ta wa'azi kana ce allolinsu da gumakansu ba sa amfanarwa ba sa cutarwa to an yi ta jibet da manzon Allah an yi ta muƙabala sun kasa kure manzo Allah sun kasa kawo kwatankwacin ƙur'anin nan hujja ta ƙare musu yanzu ya za a yi a fidda manzon Allah kwata-kwata a fidda shi daga makka suna ganin zaman shi a makka bala'i ne fitina ne saboda haka a nemi yadda za a kore shi kawai a fidda shi daga ƙasar Shi ne sun yi yunkurin yin haka sun himmatu a kan su yi haka da sun kuskura sun fidda kai Min Ha daga makka da ƙarfin tuwo irin nasu to Allah ce wa idan da ina tabbatar maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la yalbasuna khilafaka illa qalila su ma ba za su rayu bayan sun da kai ba za mu ba su ɗan lokaci ɗan kaɗan lokaci ɗan kaɗan ne kawai za su yi su rayu bayan ka sai mun halaka su sai mun halaka su domin sunna ta ce ƙa'ida ta ce doka ta ce da na shimfiɗa na ƙaddara ta duk al'umman da suka fidda annabinsu daga gari ƙarfi da yaji suka tirsasa shi to ƙa'ida ne nima ba sa rayuwa bayan ya fita ɗin gamawa da su zai gara shi fit da su suka yana nan da ransa ko to su kuma yana barin garin su kuma zan halaka su in dandake su in kifar da su in ji Allah wannan ƙa'ida ta ce doka ta ce haka na ƙaddara haka na rubuta in ji Allah to ba ka taɓa samun sauyi ko canji daga wannan doka tawa da ƙa'ida tawa. to da sun kuskura su ma la suna khilafaka ba za su zauna a raye bayanka ba illa qalilan sai yan awowi kawai da zan ɗiba musu ko yan kwanaki takaitattu kawai amma sun ci sa'a ba sun suka fidda annabin ba bisa ƙarfin tuwo Allah ne ya umurci manzon Allah ya yi hijira ya bar musu makkan kawai saboda kar wannan ɗin ta faru gara Allah ya ce ya fidda manzon Allah salin alin saboda idan ya bari din Allah za su kirsa ta manzo Allah su fidda shi karfi da yaji to da za a kifar da maka shi kuma Allah baya son haka shi Allah yana targeting idan su ba su bi annabi ba ƴaƴansu da jikokinsu za su musulunta za a samu musulmi daga cikinsu kuma Allah ya yi alƙawari ba zai kifar da al'umman annabi yanda ya kifar da al'ummomin da suka wuce irin da tsufana da tsawa da yanda aka yi ma waɗancan ba shi yasa Allah kawai ya fidda annabin salin alin bisa shi umarnin Allah ba bisa tirsasawansu ba yace sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina Allah ce wannan ita ce sunnata akan duk waɗanda muka aiko gabaninka ya Muhammad can baya daga cikin manzanninmu haka wannan abun na apply din shi na tabbaka shi duk annabin da al'ummansa suka fidda shi manzon da aka fidda shi a can baya za ka ga yana fitan sai na halatar da al'ummar na kifar da su wannan sunna ta ce ka'ida ta ce haka na rubuta wa kaina in ji Allah da duk wanda ya wannan mummunar mu'amala ga manzannina wala tajidu li sunnatina tahwilan ba za ka taɓa samun canji akan wannan doka da ka'ida ta ba in ji Allah kun fidda manzona eh to halaka ta tabbata a gare ku kuma za a kifar da su a gama da su kawai ba manzo kai zai bar garin ba su har rayuwarsu za su bari har rayuwarsu za su bari gaba ɗaya in ba ku taɓa shi ba ba farwa, in kun fidda su kuka tirsa za su to halakar ku ta zo in kun ga ba ku halaka ba to ba ku fidda su bane da ƙarfi da yaji ba wani canji akan wannan doka ta inji Allah tana nan tana rubuce to kun ga su masu kafirai ko kuma su masu ta'annasi maɓarnata idan masu gyara sun zo da'iman ana wa'azi da'iman ana faɗakarwa da'iman ana faɗakarwa to idan hujja ta ƙure musu suka ga al'amura na ci gaba sai su nemi su kori mutum sai a rika binciken indijin in wai kai kan daga ina ka fito ne makai dan fa aka haife ka fa amma za su binciki origin in wai kai daga ina kake ne kawai daga ina kake eh daga daura kake ka fita ka bar Kano kawai kai ba ɗan indijin Kano ba ko a ce kai ba ɗan Kaduna ba ne a fidda kai ko a ce kai ba ɗan kaza ba ne sai a fara irin wannan kuma ta annutin wai kai ba ɗan ƙasa ba ne za a duba ina ne ma'asalinka za ka gani haka ake ta duba wai kai ka matsa ka matsa to sai Allah maɗaukacin sarki ya ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wa'azin shi amma ya rike sallah ya rike sallah sallah kariya ce sallah garkuwa ce kamar yadda a can baya Allah ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka rike qur'ani kana yawan karanta shi Allah ya ce za mu sanya garkuwa mai ƙarfin gaske tsakaninka da waɗanda ba sa imani da Allah ba za su iya riskanka ba, ba za su iya cin maka ba, ba za su iya durkusar da kai ba to a nan bayan manzon Allah sallallahu Allah ya ba shi kariya ya ci gaba da wa'azin shi Allah ya Muhammadu ka nantsu kawai ba wanda isa ya da kai ba wanda isa ya taba ka eh, ka ci gaba da sallah kawai aqimis salata ya Muhammadu ka tsaye da sallah liduluki shamsi da zarar rana ta goce daga tsakiya duluku shamsi shine rana ta goce ta ban tsakiya idan rana ta goce ta bar tsakiya wace sallah ce ta shigo waɗanne salloli ne ake yin su bayan gocewar rana a zahar da la'asar ya mamad da zaran rana ta goce daga tsakiya ta tsaye da salloli guda biyun nan su ne ne a zahar da la'asar kaga ba a yin su sai rana ta bar tsakiya ila ghasaqin laili haka nan ma da zaran rana ta faɗi shine ghasaqin laili wa min sharri ghasiqin idza da sharrin dare yayin da ya fara ne duhu yawa dare na rana na faduwa farkon shiga menene dare kenan shi ma ka tsaye da wannan sallolin da ake yi da zaran dare dare rana ta faɗi wani salloli ake yi da zaran rana ta faɗi magariba da isha kun ga kowanne an kawo su tagwaye ka gani a zahar da la'asar su ne ake yin su da zarar rana ta goce sannan da zarar rana ta faɗi magariba da isha'i ka da waɗannan sallolin ya Muhammad sallallahu alaihi ce wa Qur'an al-fajr da sallar ne. to amma me yasa ba a ce mai wa salatul fajr ba sai aka canja ta ake aqimi salata sai aka ambaci sallah kaga zahar da la'asar sai aka kira su ka da wannan sallolin sannan ila ghasaqil layli magariba da isa su ma ka tsaida da wannan sallolin mun samu salloli nawa huɗu a ƙur'ani da hujjojinsu. to da aka zo sallan alfijir fa sai shi ko aka ce wa Fajir kawai ba cewa salatul Fajir ba domin malamai suka ce wannan yana nuna shi sallan asuba ana karanta ƙur'ani mai tsawo ne tsawaita karatun ake yi shi yasa aka cewa kai ƙur'anul Fajir kawai saboda su ba a karanta sallah asuba ba a karanta ta daga jerun surori dogayen surori da aka kira shi wa qur'an al-fajr wa qur'an fajr ka ja musu qur'ani a sallah al-fajr kawai a ja sallah kawai sosai a karanta qur'ani a sallah al-fajr can ma qur'ani ake karanta amma ana nuna maka sallan asuba daban ce tsawaita sallah ake tsawaita karatu ake yi ina fata an gane ko yawa sai ya ce inna ƙur'an alfajiri shi tsawaita karatun alƙur'ani a sallan alfijir ita sallan alfijir gaba ɗayanta kana mashhudan mala'iku suna halartanta mala'iku suna a candin ɗin sallan alfijir shi sa ita ta dawo take daban shi sa take daban saboda mala'iku suna a mala'ikun da suke aiki da rana da mala'ikun da suke aiki da dare dukansu suna haɗuwa ne a sallan alfijir kaga da zarar rana ta faɗi lokacin da akar kenan mala'ikun da suke aikin dare suke saukowa su fara aikinsu da dare har rana ta faɗi idan rana ta faɗi sai su a asuba masu karɓan aikin rana sai su zo da asuba sai su yi handin over wanda suka yi aikin dare mala'iku sai su yi handin over wa masu aikin rana a sallan menene a sallan asuba masu taking over su ne masu sallan masu aikin rana su mala'iku kenan suna zuwa ne da asuba su ma masu miƙa musu masu handin over da masu taking over wanda suka aikin dare kenan su yi tun dare rana su yi tun dare suna aiki suna sallah asuba na yi sai su zo masallaci su kuma masu karɓa daga hannunsu su ɗora zuwa rana su ma suna zuwa kun ga batch na mala'iku nawa suke a canji bas guda biyu da masu handin over da masu taking over suna haɗuwa duka a sallan asuba ne to kaga shi yasa sallar asuba take da wani albarka na musamman shine inna qur'an al-fajr kana mashhudan ita sallar al-fajr abunda mala'iku suke attending mala'iku suna attending ke sa manzo Allah sallallahu alaihi suna attending sauran salloli, mala'iku ana yi da su amma sallar asuba ba shi guda biyu ne na mala'iku suke halarta ke sa manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yake cewa إذا قال الإمام غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه yace duk lokacin da liman ya zo faɗin gairil magdubi alaihim wala dallin kuma mu ku ce amin ku ja saboda duk wanda amin dinsa ya dace da lokacin da shi ma mala'ika yake cewa amin bakin ku ya zo ɗaya an gafarta maka dukkan zunubanka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake gani ake jaɗin karka ce amin kafin ka gama kafin shi mala'ika ya faɗa to shi yasa ake so ka ce amin by all means insha Allahu za a samu abin nan amma kace amin maza kai shiru to hayya ya faɗi ya faɗa a baya bayan kai ka faɗa kaga kai baka shiga ba kenan shi yasa ake ja ina fata an gane to. to wannan shine Allah ya ce wa manzonsa ka rabu da waɗannan kafiran da mushrikan da kulle-kulle da makirce-makirce za a fidda kai za a kashe ka za a maka kaza za a maka hujja ta kare musu kawai ka tsai da sallanka kawai ya Muhammad a yi da'awa ci gaba da da'awarka ba wanda isa ya taɓa ka a kula da salloli guda biyar ɗin nan kada a yi wasa da su me tsai da sallah akwai yin sallah akwai tsai da sallah tsai da sallah ita ce ka yi ta a kan lokacinta da aka shar'anta ta Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kowace sallah tana da lokacinta tana da lokacinta ka yi ta a lokacin da Allah ya ya tsara ta ka yi ta a inda aka nema kai namiji ka yi ta shine masallatai cikin jam'i warka umma arraki'in ta ƙalluba wa taqallubuka fi sajidin qaddara taqalluba wajhika fi samai falan ta qiblatan tarbaha ka riƙa sallah tare da masu sallah bi ma'ana jam'i kenan ka yi ta a lokacin da aka ce a yi ta ka yi ta a inda aka ce a yi ta cikin masallatai cikin jam'i sannan ya zamanto kana da iliminta ta san fatiha da sura da tahiya da kabli da ba'adi da mai da duk waɗannan abubuwa duk wani abin da ya jiɗin shi sallah ka san shi ba wai ka yi shi kuma ka yi sallan a natse ka yi alwala cikakke da sharuɗanta da ƙa'idojinta da wajibanta da dokokinta da sunnoninta da farillanta wannan shine ka tsaye da sallah kenan amma a ga kana haɗa magariba can da isha'i ko ka zo lokacin sallan asuba a ga ka matsale kana isha'i ko a ga can bayan gari ya waye kana sallan asuba lokacin da ake walaha kai dai sunanka mai yin sallah amma ba mai tsaye da sallah ba irin mai wannan sallah Allah kuma ya mai alkawari fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun Allah ce azaba da narko ta tabbata ga masu sallah a lokacin da ta gaba ke fawailun lil na salati ba sai yake fawailun lil na kawai azaba ta tabbata ga masu yi sallah yadda suka ga dama a lokacin da suka ɗiba wa kansu wani zai ta bacci ya yi ta faɗa da matanshi wai tana damun shi da asuba ina ruwanta ne wani har ya sake matan shi wai tana damun ina ruwanki da sallata za ka ana ta wannan kenan sannan bayan waɗannan hamsu sanawati sun samu wa minan laili haka nan ya manzon Allah in ji Allah ya Muhammadu idan dare yayi shi ma fatahajjat a tashi a ɗanyi tahajjudi tahajjudi dama shine ai muna tahajjudi a goman ƙarshe shi tahajjudi shine abinda da zaka ɗanyi bacci ka yi bacci da daddaren can ka tashi ka yi su shi ake kira ta tahajjudi shi ne ƙiyamun laili kuma ƙiyamun laili ka yi tsayuwan can dare tsakiyan dare Ta tahajjudin bayan ka ɗan yi bacci ne ka tashi ka yi tarawihi kuma in ka yi ɗin ka tsawaita sai ka zauna ka sallame ka ɗan huta ka ɗan miƙe kuma ka yi shi ne tarawihi dukkansu abu ɗaya ne ɗan hutawa da ake a in an ɗai ayi a huta shi ya ba ta suna menene tarawihi sallan daren tashi can dare in ya raba an ta sama asuba ɗin nan kayi shine ake kira iyamul laili tsayuwan dare tahajjudin kuma sai da aka ɗan yi bacci aka tashi to duka sunan abu ne duka sunan abu ne shi yasa shi tahajjudi da ake idan goman ƙarshe yanzu ana yin su don a dace da me to lailatul qadar din daren daren yaushe yake farawa da zarar rana ta faɗi ai shine daren dare na faɗawa na farawa da zaran dare ya ne da zarar rana ta ne na'am zuwa fitowan to wanda bai tashi can tsakiyar dare ta hajjudin ba in aka yi tarawihi da shi an yayi qiyamul layli din an yayi layli shi in ranar ta ranar lailatul qadari ne dama da farkon faduwar rana in daren ne da zarar rana ta faɗi a ranar dare ya shigo in dai ranar ne kawai kana cikin lailatul qadari ai yes magariba da zaka yana ciki isha da zaka yana cikin lailatul qadari ina fata an gane ba wai daren zai kuya bane sai ka tashi karfe biyu ko karfe uku zuwa can lokacin ne ake gamuwa da shi a in dai daren ne to yana fara da zarar rana ta faɗi saboda haka wanda ya tarawihi kawai is ya yi tarawihi kawai ya samu inda ya dare wanda kuma ya yi tarawihi zai tashi da daddare kuma ya ƙara to dama sallolin dare an an da su an buɗa kawai ka buga ka buga ka buga ka ɗan gaji can kuma za ka tashi ka taɓa shi ma wannan babu laifi amma ba za a ce wanda ya fito ta hajjudi karfe biyu zuwa uku ko zuwa hudu shine ya dace da lailatul qadar in dai daren ne wanda ya tarawihi shi bai samu ba kenan ya samu ko da duk wanda kai insha allahu fihi sa'atu mutum yana yi daidai ya kara kan shi lada amma ba a ce wanda ya kaza ba ne ya dace da shi wanda bai yi ba bai dace ba no no duk wanda kai da izinin Allah ya samu ya samu to sai Allah ya ce wa minan laili ya Muhammad sallallahu idan dare ma ya dan yi fatahajjat bayan ka dan yi baccinka shi ma ka tashi kai nafilatan laka kai wata nafila ta ka ta musamman laka laka kai na nema ka yi wannan kaga kamar an keɓanci annabi da wannan sallan ita ta zaman to farilla a gare shi shi annabi bayan hamsu salawati dinnan da aka farlanta masa aka farlanta mana an farlanta masa sallan dare mu biyar kawai aka farlanta mana in ka tashi da daddare kai wannan nafila ne a gare ka amma ba bisa farilla ba shi annabi nafila ne wani ƙari ne amma bisa farilla me yasa Allah ya ce ya tashi ya riƙa wannan specially shi shi kadai asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan don akwai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake targeting yake sa rai yake sa rai saboda asa saboda ana sa rai an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan Allah zai ta da kai gobe kiyama wani matsayi babba abun yabawa wanda babu wanda zai samu wannan matsayin a gobe kiyama sai kai to shi yasa wannan nafilan da zaka rika yi zai sa ka samu wancan matsayin kaga akwai abin da Allah ya ce zai bashi amma ya nemi abin furu wannan nafila ta me ta dare ta hajjuji na dare annabi ya rika bi kaga wannan khususiya ne an keɓance manzon Allah da tsayuwa aka farlanta masa don makaman mahmudan don a ƙara ɗaukaka darajar shi amma ni da kai in mun yi don a kankare zunubanmu ne don zunubanmu ne shi annabi yana yin shi a matsayin farilla kuma an keɓance wani mukami ne don shi shine makaman mahudan shi yasa aka ce yayi wannan sallan saboda wancan mukamin mukamin dama na mutum ɗaya ne aka keɓance kawai shine zai samu wannan mukamin shine ranar kiyaman da za a yi tsayuwa a yi tsayuwa a yi tsayuwa a yi tsayuwa fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin ayinin da kwatankwacin sa. wato shekara dubu hamsin kafin a yi hisabi an tashi an tsaya kawai a gaban Allah a filin hisabi a filin alkiyama Allah bai ce ƙala ba ba mai magana ana tsaye tsirara ba ta kalma abu komai ba abinci ba ruwa ba komai ga rana kuma dab da kwakwale tana tafasa kwakwale za a yi kwatankwacin tsayuwan duniya shekarun duniya shekaru dubu hamsin daga nan ne mutane za su gaji da tsayuwa ce gaskiya gaskiya gaskiya an gaji a yi hisabin nan fa kawai a gama kowa ya san ma makomansa kasan wani fa ya san wuta zai koma amma ya gwammace a yi da irin wannan tsayuwan ka san tsayuwan ai bala'i shi yasa Allah zai tsame waɗansu mutum masu ayyuka nau'i guda bakwai ya sanya su a karkashin inuwan al'arki ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ina sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli arshihi yawm al-qiyam fi zilli arshihi yawm al-qiyam yawma la zilla illa zilluhu sun bakwai Allah zai sanya su a ciki to kaga shine he ake to mu je gun annabi adam shine uba shine wanda Allah ya halicce shi ba uba ba da Allah ya ba uba ba uwa Allah ya halicce shi da hannayensa tsarkakakku a je gun annabi adam ya ce ba zai iya ba kawai zai iya ba shi ma ya ci yar bishiya da ƙyar ya tsira bai san yadda za a gama ba an hana shi ya ci ya ci sai a ci a je wane ne annabi annabi nuh ya ci a'a ba zai iya ba ya halaka ya roƙi Allah an halakar da mutane gaba ɗaya da tsufana a je annabi Ibrahim ya ci a'a ba zai iya ba ya yi ƙarya guda biyu a rayuwarsa Allah ya yafe masa ko ƙarya guda uku na farko hajara an tambaye shi menene alaƙar ka matan shi ne yace yar uwata ce ya zo ya sassare gumaka aka tambaye shi waye wannan aika aikan yace ba shi bane a tambayi wannan babban nasu sannan kuma fa nazara nazratan in nujumi fa qala inni saqim eh, za a tafi bauta gumaka ya kalli sauraro ya faɗi ce bai da lafiya don kar ya ji na yi ƙararrayi guda uku nima ma ban sayi da abin nan ba a gangara a ce a je gun waye a jegon annabi Musa alaihi salam ya ce a'a shi ma ba zai iya ba a jegon annabi Isa ce yana da kes da kiristoci yawa shi ma bai san inda za a kare ba sun ce shi Allah ne shi ruhi ne shi maman shi ma Allah ne shi cikon Allah ne shi dan Allah ne ne ne alhalin ba abinda na je musu da shi ba sun zo sun sun ce ni na dora su a kai to ban san inda za kare ba sai a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce dama nawa ne ina jira ku gama zagayawan gaba ɗaya ku dawo to shine makaman mahmudan shine matsayi babba da kowane manzo zai kasa sai annabi sallallahu to ina so ku nuna matsayinka a wannan ranar ga wani matsayi da Allah ya ajiye ka wanda dukkan manzanni da manya-manya magabata ulul azmi kuka kasa kai ne ka zo ka yi to shine ka riƙa nasilfin dare saboda wannan ranan ta samu wannan girmamawan ta kamu a gare ta kaga shi an ce yayi ne saboda wannan ranan da wannan mukamin shi yasa Allah ya keɓance tun da shi Allah ya keɓance da mukamin to sai ya keɓance shi da tsayuwan daren ya zama so a gare shi ni da kai fa in muka yi tsayuwan daren fa don Allah ya fe mana zunubai da ake aikatawa na'am wa qur rabbi wa rabbi adkhilni مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نعم wancan na tahajjudin nan za ku ga a cikin 'yan uwa musulmi akwai masu musu wannan suke babu tahajjudi tahajjudi a ramadana bid'a ne bai halatta ba duk masu yi ba a dora musu ba annabi kawai aka keɓance da wannan amma in kace mai akwai qiyamul layli zai ce eh zaka iya tashi da dare kai nafila shi kawai don abun ya zo da sunan tahajjud shi yasa yake ta ta da jijiyan wuya a kai amma da ta ce masa ana tarawihi eh ana yi shi ma yana cikin masu yin tarawihi shi ma sannan daren ne aiki bambancin su wannan kawai sai da kai bacci ka tashi sai da kai bacci ka tashi yana faɗa da tahajjudi kuma yana qiyamul layli abun mamaki yana faɗa da tahajjudi kuma yana tarawihi duka abu ɗaya ne kawai bambancin lokuta ne wannan da ka tashi kawai sai da kai bacci kai shi yasa aka kira shi tahajjudi wannan shine shine tahajjudin shine qiyamul layli kana tahajjud din kana huta kana huta shine tarawihi kuma duk wata nafila da kai bayan isha'i ana kiranta qiyamul layl daga bayan isha'i daga bayan isha an sallama isha to duk wata nafila da za ka yi ana kiranta qiyamul layl ana kiranta qiyamul layl in dai kai ta kana dan hutawa ka dan ka tashi kuma ka dora ana kiranta tarawihi ba sai azumi ya zo ba tarawihi daga hutawa ne ɗan hutawa in dai sai da kai bacci ne ka tashi ana kiran shi tahajjud shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saukar masa da aya ya bayyana sahabbai yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari hum yastafiru sahabban manzon Allah sun kasance lokaci dan kaɗan ne suke bacci sauran duka sukan tashi su yi ne su yi sallah kaga su ma ai suna tahajjudi suna tahajjudin amma su ba a matsayin farilla ba ne. a matsayin su nafila suke Allah sa dace wa kul ga wata wata irin kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan tarbiyya da Allah yake so ya rika tarbiyyantar da mu a kai yace ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kul ka rika cewa ka cewa duk wani umurni ga annabi fa umurni ne ga al'ummansa matukan babu wani abin da ya zo da yake nuna ce an keɓe annabi ne kaɗai da yi wa ƙun rabbi ka rika ce rabbi ya ubangiji na adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin ya Allah na roƙe ka ka sanya shige da fice na su zamanto a kan gaskiya su zamanto kan abin da ka yadda da shi ka amince da shi ka kake sanya albarka a ciki wato duk wani in and out dina ya Allah duk wani abu shige da fice na harkoki na wata harka zan shiga ne ya Allah ka sanya ta harka ta gaskiya mai albarka da ka yadda da ita duk wani abun da zan bari in fita in baro shi to ka sanya barowan akan gaskiya ne kuma abin da ka yadda da a baro din ka sanya mai albarka ka yadda da shi duk wani in and out dina wani kasuwanci zan shiga to shigan da zan yi ta sanya shiga ne na gaskiya mai albarka da ka yadda da shi ka amince da shi ya Allah ran da zan baro ka sanya fitana na din ma da zan yi fita ne na gaskiya akan gaskiya akan yardanka da albarkanka da komai ɗinka ya Allah duk abin da zaka kutsa kai business ne wani aikin office ne a'a wani aiki ne ka buɗe wa kanka kake yi kake ronin ko kuke yi da waɗansu ko haɗaka ne ka riƙa roƙon Allah subhanahu ta'ala duk wani shige da ficenka ya zamanto kan gaskiya ya zamanto akan albarka da yardan Allah da abin da Allah yake so ya amince da shi idan kuma magana ce shiga wata magana za ka yi kaga waɗansu suna saɓani ba sa shiri kana so ka shiga maganar ko an kai ta kotu ne ko mai kana so ka shiga maganar to kana roƙon Allah shiga maganar nan da za ka yi ya zamanto shiga ne na gaskiya mai albarka da zai yarda da Allah wanda Allah kuma ya amince da shi haka nan lokacin da za ka yi withdrawing ka fita daga wannan in magana ce ita ma ya zamanto fita ce ta gaskiya yardaddiya a wajen Allah da Allah ya amince da ita ya mata albarka entire abun nan ɗinka shige da ficenka kamar ka ce ka sa up and down ɗina in and out ɗina kujuba kujuba ta harƙalla ta duk ka zamanto madkhala sidqin wa makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira kuma ya Allah ka sanya mun min ladunka daga gare ka kai sanya mu sultanan wata kariya da nasara da fawa akan dukkan makiyana akan dukkan makiyana domin wani gun idan za shiga ka yi harkokinka za gamu da makiya wajen fitan ma zaka ka gamu da makiya duk inda kake in an out ɗinka za ka samu akwai makiya to makiyan sawa'un kafurai ne ko makiyan ci gaban wannan al'amarin da kake yi ko harkokinka ɗin nan duka ya Allah ka sanya mun sultan wato wani irin ƙarfi a kansu wanda irin galaba da nasara a kansu duk inda matsina yake Allah ka bani nasara da galaba a kan shi na fata an gane ka san manzo Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi kullu zi ni'matin mahsus duk wani mutumin da Allah ya fara mana wata ni'ima yana harkokinsa za ka samu yan nan yan da nan suke menene nan suke gangani. sai suke gangami mm. a wannan ya kamata a kifar da shi sai kaga ana binne-binne ana kai sunansa gun bokaye da yan tsubbu a lalata ka a lalata wannan kamfani a lalata wajen samun ka a lalata ka a lalata haka za ka haka za ka tarar Allah ka zamanto kai ne nasiran mai taimaka mu ka bani wata irin fawa da wani irin ƙarfi akan makiyana duk inda su in an out ɗina na addini na ka ba nasara akan makiya addini in an out ɗina na business ɗina ka ba ni nasara akan makiyan shi in an out ɗina cikin kaza da iyalaina da yanda nake ka ba ni nasara akan makiyana da ba sa son in ga na zauna da iyalaina da ƴaƴana a gidana lafiya komai naka shi yasa aka yi generalizing ɗin shi wa kun rabbi adkhilni murhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan basira wa kul kuma ka je wa kafirai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau fa dabara ta ƙare, ruwa ya ƙare wa ɗan kada ko yawwa ka ce musu ja alhaq wa zahaqa albatil yau fa tauhidi ya tabbata a bayan kasa shirka dole ta tafi kawai yau sunna ta zo bid'a dole ta tafi kawai yau haske ya zo dole duhu ya kawu kawai yau gaskiya ta zo dole ƙarya ta tafi kawai wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al a ce yau gaskiya hasken Alƙur'ani ya zo hasken annabta ta zo hasken manzanci ya zo musulunci ya zo adalci ya zo tauhidi ya zo sunna ta zo wa zahaqa al ilo? ƙarya dole ba ta da gindin zama dole ƙarya ta ɓace in tauhidi ya sauka a wajen dole shirka ta ragar ragargaje ta ɓace idan sunna ta dira a waje dole bidi'a ta tattara nata inata ta yi gaba in adalci ya sauka dole zalunci ya tattara nashi inashi ya yi gaba in haske ya zo dole duhu ya washe ya tafi to musulunci nan tun da ya zo ka gaya makafirai yau ka ba wata dabara yawa bautan shirka bautan gumaka yau ya tafi an gama babu bautan gumaka yau an gama da shi babu wani shirka yau an gama da shi babu wata rayuwa a cikin duhu a cikin musulunci ya zo duhu na shirka da na kafirci dole su kwaye ka gaya musu haka dabara ta kare musu kawai wa kul ja al haqq ashe musu gaskiya fa ta zo wa zahaqa al batilu ƙarya kuma da ɓarna sun gushe innal batila lalle dama ɓarna da ƙarya kana zahukan Ture yake banda ‘ya'ya kawai dama dole mai gushewa ne dole ya tafi ya ɓace me yasa me zai hana zuwa ƙur'anin nan ba zai tada ƙarya ya gushe ba alhalin wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara Allah ce ai mun saukar daga cikin alƙur'anin nan ma huwa shifa'un abinda ke waraka ne waraka ne ga zukata waraka ne ga zukata menene cututtukan zuciya wanda ƙur'ani ne ke kawar da su waɗanne cututtuka ne suke kama zuciya wanda ƙur'ani ne maganinsu har Allah ya kira ƙur'anin magani cutan shirka in ƙur'ani ya zo zuciya wanda take ɗauke da shirka shirka ya me in tauhidi ya shiga musulunci ya shiga ƙur'ani ya shiga zuciya hasken ƙur'ani ya shiga zuciya dole shirka ta ta tafi kaga zuciyar nan ta samu waraka ta dalilin ƙur'ani ya shige ta shirka ciwon shirka ya tafi in zuciya na ɗauke da munafurci ƙur'ani ya shiga cikin zuciyar hasken ƙur'ani ya shiga dole wannan cutar munafurcin ta ne ta tafi haka za ka tar hasada in zuciya na ɗauke da hasada in ƙur'ani ya shiga imani ya shiga hasken ƙur'ani ya shiga zuciyar nan sai ka ga ya tafi shine wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un waraka waraka ta zuci cututtukan zuciya haka nan ma waraka ne na menene na gangan jiki duk abin da ke damun mutum na ciwo da zazzaɓi da raɗaɗi idan ya karanta fatiha falaki da nasu ayatul kursiyu amanar rasulu ya tofa ya shafa ko ya tofa a ruwa ya sha duk ya warke da izinin Allah ina maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galiban zaka ga falaki da nasu uku uku da fatiha yake tofa a hannunsa ya shafa in aljani ya shiga jiki me yake da shi qur'ani karatun alqur'ani tambayi masu ruqiya shi ƙur'ani nan bayan waraka ne da zukata da ciwon jiki sannan waraka ne ga dukkan matsalolin rayuwanka ya ake rabon gado ya turnike zo qur'ani za ka samu waraka ya haƙƙin makwabci menene haƙƙin shi kaza ga makwabci zo ƙur'ani za ka samu waraka ya ake ɗaure ya ake idda ya ake kaza zo ƙur'ani za ka samu waraka ya ake kasuwanci zo ƙur'ani za ka samu waraka da mafita shine ƙur'ani waraka ne duk wata matsala idan ta dame ka in dai ka zo kai fatawa za a baka fatawa daga alƙur'ani ce ga mafita ga yanda za ka samu mafita ga matsalolinka ko ga zamantakewanka da iyalanka ko da ‘ya'yanka haƙƙinka da maƙwabta duka shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila lattaba'tum ash-shaytana makoma waraka mafita ga dukkan matsaloli na rayuwa in ta ga qur'ani an zo qur'ani ba a sabu mafita ba to akwai mai son zuciya akwai mai son zuciya wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ce wa rahmatul lil mu'minin Ƙur'anin nan kuma ayoyin da Allah ya sauka a cikin Ƙur'ani rahama ne amma ga mumunai da suka yi imani da shi. Ƙur'anin nan rahama ne. ka ya zama duk idan ka zo ƙur'ani na rahama ne a gare ka rahama ne ka karanta shi rahama ne in kai aiki da shi ka tabbata shi a rayuwanka rahama ne kana karanta shi kana samun lada harafi ɗaya na ƙur'ani lada goma sannan ga shi kariya ne ga shekanu kariya ne wai za ka ra'ata al alna ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun rahama tana ta sauka majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم Wa وذكرهم الله في من عنده ba al'umman da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah sune masallatai suna karanta alƙur'anin nan suna ƙara wa juna ilimi suna mudarasa face sai natsuwa ta sauka a zukatansu sannan kuma rahamar Allah ta lullube su sannan Allah ya turo mala'iku su zagaye wannan wajen suna tsaron sa inda sharri ba zai jindaya ba sannan Allah ya rika ambaton su fil mala'il a'la yana alfahari da su ta dalilin karatun alqur'ani gashi nan wala yazidu zalimina shi wannan alqur'anin kaga shi musulmi demo yake karanta shi demo yake samun kariya da rahama demo yake samun waraka da sauƙin al'amura amma shi kuma azzalimi kafiri munafiki kenan ba abin da ƙur'ani yake ƙara masa illa hasaran sai hasara sai asara azzalimi na a nan su ne kafirai domin Allah ce wal kafiruna kuma zalimun Ina na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin shirka mu shirkai da kafirai su ƙur'ani sai asara yake ƙara mu. domin kafiri in ka ja aya ka karanta sai ya zagi aya هذا عيسى زمان مسعى سارة هذا زمان تو مسعى الله رفع منا أسير نعم وإذا أنحمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا hmm. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى wannan aya Allah yana bayyana mana ɗabi'a da neco na ɗan adam halin ɗan adam yadda yake in ji shi mahalicin ɗan adam ɗin masanin zukatansa da ɗabi'unsa da halayensa. Allah ya ce, wa'iza amna alal insani, Allah ya ce, kaga ɗan adam yadda yake idan muka masa wata ni'ima, da yana cikin wahala, yana cin kwakwa, yana cikin wahala ma malam, idan muka masa ni'ima, muka azirta shi, ya zamanto komai mun ba shi kawai in ji Allah, a'araba sai ya bijire mana in ji Allah sai ya bijire mana da da yake talakan nan ake wahala ana cin kwakwa ma kullum kullu yana masallaci kullun yana masallaci kafin ka zo za ka same shi hannu a sama kawai banda rabbana atina atina atina ba mu kawai ba ni kawai ba ni kawai ba abin da kake ji in an idar da sallan ma shine ƙarshe wajen fita hannu a sama atina dai atina dai a bamu a kawai a kawai a kawai shine nafila shine dare shine azumin litinin da alhamis eh aljuhun gaba du'a'ul mustajaba ne a ciki duk wata addu'a da ya san Allah yana karba in an yi ta ya je ya sayo shi har ma ana kiran littafin du'a'ul mustajaba wato addu'o'in da Allah yake karɓan karban irin su kawai yana nan a aljuhun shi ya yi daga daga don yawan karatawa kawai ya tsufa kawai don yawan karanta asiwaki a baki zama karatun ƙur'ani kullum assalamu alaikum ya damta hannunka sai sai ka fizge da ƙyar sinu ɗin masadu assalamu alaikum da sadu ne ke ta sinu ɗin Allah ya ce to wannan da kake gani yanzu kaga da yake ana wahala yana dab da mu kullum yana masallaci Allah ce ran da muka buɗa masa muka azirta shi muka yalwata masa a araba sai ya juya mana baya da ƙyar ka ganshi a masallaci kuma da ƙyar ka ga yana karatun Qur'ani da ƙyar ka ga du'a'ul mustajaba a abin sai dai diyari irin karamin nan na aljihu ko kuma na complimentary ka saka wani irin inda ake karɓar business card haka na harkoki kawai sun buɗe kawai sai telefon number kawai za ka gani a araba wani abi janibihi kuma ya rika nesanta fuskansa daga jama'a wanda da ake hira da su a zo a zauna a dakali a yi hira sai kaga kawai fuskan shi ya nesanta ta yanzu jama'a ba sa maganin fuskan shi nan ya bijirewa mahalicinsa nan kuma ya menene ya yi nesa da mutane da da yake hulɗa da su abokanan abin nan an canja lambobi ma an canja lambobi ma in za a shigo layi ma to motar sai an sa masa irin tinket din nan baki irin yanda ba za ka ma san shi a ciki ba a araba wani a janibi mun laili an gama salatu abin abin duha an gama azumin litin alamis an gama ah wane ya kwana biyu ba ma ganin ce wallahi ai ka san ai yanzu ina business ne Dubai na koma ai wallahi Najeriya ma in na leko bana sati daya ina can daga can din ma ban zauna ba za ka ji ni a UK kawai kullum kullum daga nan ayi bukin wannan jirgin ayi bukin wancan can sama ma ayi bukin meeting meeting upon meeting haka za ka Allah ce wa idza massahu sharru fa idan Allah ya jarrabe shi a wannan harkokin nasa wani sharri ya faɗo masa business ya lalace ba harka babu komai to kana ya usan ba wanda ya kai shi ɗaya da tsammani sai ya ga shi kan daga wannan karan ya mutu ya lalace ba zai sake dawa kamar da ba ya ma ɗaya tsammani miloniya da da shi ake harkoki a duniya da shi ake damawa kamfanoni a ƙasashen waje yanzu duk ya kare ya da gida ya da gidan haya ana mata koransa to sai kaga kana ya usan sai ya cire tsammani ya ga Allah ba zai sake mai da shi kamar da ba sai dai ba tsammani daga Allah kuma da fa bayi da shi din fa Allah ya bashi yanzu don Allah ya ɗan janye abu sai ya fi ɗaya da tsammani yanzu Allah ba zai da da shi ba amma da yana da hope da da bayi da shi din. yana da hope Allah zai bashi yanzu da aka bashi aka janye yanzu ya bai da hopta za a sake mayarwa din a'a shi yana ganin daga wannan karshen shi sai kabari kawai ba zai da haka banda ba Allah ya ce kul ya Muhammad ka ce musu kafirai kullun ya amalu ala shakilati kowa da irin kiwon da ya karbe shi kafiri cewa kafirai ni da ku kowa ya je yayi irin kiwon da ya karbe shi lakum dinukum ku ku je ku yi kafircinku ku sha jiyanku ku yi ɓarna ku yi zinace-zinace ku yi shirka ku je ku yi ta'asa da ɓarna a bayan ƙasa ni kuma da miƙa wuya ga Allah a bar ni kuma ku yi sallata ku yi azumi na ku yi nafila na kowa ya je ya yi abin da ya zaɓan makansa kansa ya ga shi ne ya masa ya je. Kul Kullum ya amalu sai je irin aiki ala shakilati irin wanda ya masa farabbukum a'lamu ubangijinku shine mafi sanin biman huwa ahda sabilan shine mafi sanin wanda yake kan tafarki madaidaici kan tafarki na shirya ina fata an gane ko wannan shine ko ya je ba la ikraha fi din lakum dinukum waliya din ko ya je ko ya je. Allah ubai faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wannan ne. inda kun ki karɓa to ku je ku yi naku kar ku zo ku matsa kuma ku ce mu musulmin ba za mu yi namu kun ki musulunci eh ba ku isa kuma ku ce mu ba za mu yi musulunci ba ku ba za ku yi ba mu ma ba za mu a'a ku je ku yi abin da ya muku mu ma mu yi namu abin da ya mana kowa ya je yayi wanzu Allah sallallahu alaihi ce kullum nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha duk lokacin da garin Allah ya waye zaka ga kowa da irin hanyar da yake kama hanyar wuta wani zai kama daga safi har faduwar rana wani kuma hanyar yardar da Allah da aljanna zai kama wannan shi Allah ubangiji ya sa mu dace abinda ya sauƙaƙa kenan za mu koma wajen tambayoyi yanzu Allahumma amin ta tambayoyin kamar haka assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allahumma amin dan Allah malam yin karatun alkur'ani da waya a maimakon alkur'ani normal ne a ɗauki alkur'ani a ɗauki alkur'ani ga suna a masallatai an cika maka malam an cika maka ai ba wanda zai hango ka ta haka akan waya ya ɗauka ba cakin kake yi ba zai discouraging mutane zai discouraging mutane kuma kullum idonka akan wannan wutan wutan ba alheri bane ga ido irin wutan wayan nan saboda haka idan aka zo aka same ka kana rike da alkur'ani to za ka ga wani haka da ya aje waya ya ɗauki alkur'ani shi ma amma kai haka a waya shi ma sai ka ga shi kai ni ma bari in dan duba waɗansu chatin ai ya ɗauka shi kake yi domin wayan ba abin da babu a cikin ba abin da babu a cikin na alkhairi da na sharri amma duk wanda ya ga qur'ani ka ɗauko ka sa irin wannan abun inda ake ɗora qur'ani din nan ka aje to lallai wannan zai motivating zai karfafa waɗansu su rika abin nan hatta yara a gida hatta yara a gida ce ni ma babana kullum waya yake kallo yana caci to shi bai san qur'ani bane amma qur'ani qur'ani ne in an ganshi a hannunka wannan shine yafi gaskiya sai tambaya ta bi tana ce assalamu alaikum malam shi ya halatta a zauna da miji ko matan da baya sallah alhalin an yi masa wa'azi ba su ji ba E to idan an mai wa'azi wa'azi ya ki bai halatta a zauna da shi ba saboda in ya mutu a wannan lokaci a wannan yanayin baya sallah ya mutu kafiri ya mutu kafiri ba gado ma a tsakaninku ba gado a tsakaninku sannan ba za a masa wanka ba ba za a sanya shi a likkafani ba ba za a masa sallah ba ba za a binne shi a makabartan musulmi ba wannan shine wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu illa li darura wannan shine gaskiya ce domin shi yasa aka halatta mace ta auri kafiri wanda baya kan aka haramta masa to wannan kawai don sunan shi mamuda kawai don sunan shi dan asabe baya sallah amma kai don dan asabe ne yana sa jallabiya sai a zauna da shi eh Allah madaukakin sarki sai a cikin Qur'ani a إلا من تاب ومن في سورة براءة وقاتل الذين wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilun fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ku yaƙi kafirai da mushrikai duk inda kuka gada damu da su daga ranar da suka amsa musuluncin nan har suka fara tsayi da sallah suna ba da zakka sun zamanto 'yan uwansu a musulunci a imani a aƙida amma da da ba su fara sallan bafa, ba 'yan uwanmu bane a aƙida da musulunci a wata aya Allah ce fa in tabu wa qamu salata wa atu fa khallu sabilahu ku yaƙi kurai da mushrikai lokacin da suka amshi musulunci suka fara tsaye da sallah to yanzu jinin su ya zamanto haram kada ku yaƙe su ai mutum in an san baya sallah kwana uku yustatabu salatan a shari'ar musulunci kwana uku ake zama da shi waɗansu ma suka ce salloli uku a zauna da shi a ji dalilin da yasa baya sallah a gani idan ya ki bayan kwana uku a sare wuyan shi a matsayin kafiri da ya bar sallah Allah ubangi ya rufa mana asiri an yaki waɗansu zamani sai gina Abubakar saboda sun hana zakka wannan kuma sallah ne ba sai ne bambanci duka rukunan musulunci aka bari Allah samu dace shin da gaske ne ba a addu'a bayan sallar farilla idan ba a yi ba to yaushe ake galiban addu'o'i ana yin su lokacin sujada ne lokacin da ake sujada cikin sallah sannan babu laifi ko bayan sallan farillar ka zauna kai waɗansu addu'o'in babu laifi fa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab idan aka idar da sallah fansab ka mike wa ila rabbika farghab kuma ka faɗi bukatunka a wajen ubangiji babu laifi tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum malam dan Allah ga dubu ɗaya a sanya mu cikin addu'a da ni da iyalina da ni da iyalina to ba ta iso ba dubu ɗayan insha Allah ko da ita ko ba ita za a yi amma Allah ya karɓa Allah ya albarka Allah biya maka bukatunka da kai da iyalanka gaba ɗaya da dukkan al'umman musulmi Allah ubangiji ya yi albarka Allah ya karɓa assalamu alaikum Allah ji kan iyayenmu Allahumma amin Allah ya sa ayyukan azuminmu Allah ya karɓa mana ayyukan azumin amin ina son ƙarin bayani daga hannu eh ok game da ɗaga hannu da shafa addu'a a yayin addu'a ɗaga hannu da shafa su yayin addu'a shin ya fi shin ana shafa ko ba a shafawa domin muna koyi da duk alam in kun shafa mu shafa in ba ku shafa ba abin nan ba ku sauki kenan to asali dai addu'a ba a shafawa amma malam suna ce dan ka shafa babu wani abu amma asali yanda ya tabbata ba a shafa a daga haka a daga a daga a yi addu'a mashafawa in nan a shafa kaga har a jiki haka sai dai in addu'o'i ne da ake na bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su falaki da nasu uku kul huwa allahu uku kowanne ka tara hannayenka ka shafa ka tofa ka shafa haka na in mutum bai da lafiya yana jin zazzaɓi ya karanta su da fata ya haɗa hannayensa guda biyu ya tofa ya shafa ko wani ne ake shafawa ake mai rukiya a shafa wannan babu ne amma ordinary addu'a a ba a shafawa amma shafawan halin bai kai matsayin haramci mai tsanani ba wanda za a iya tada jijiya a kai da izinin Allah wannan shi ne assalamu alaikum rahmatullahi Allah ya ƙara malam ilimi ya kuma kuma ya ji ɗan iyaye Allahumma amin malam menene hukunci yin sujudu tilawa na Qur'ani a sallan farilla wannan ya tabbata a sunnanci babu laifi eh, a yi sujada a ana sallah a tashi a yi saboda na ga limamin masallacinmu ya yi a sallar asuba da yake karanta in inshiqaq a aya ta 21 wa idza quri'a alaihimul qur'anu la inda dai ake sujada din dai ana sajada an sa alama a ƙur'ani bala idan bai halarta ba a sallar farilla ba menene hukuncin sallar mu ya halarta mana waɗannan abubuwa ba abin da suke ɓata sallah ne don ba a yi su ba baya ɓata sallah don ba a yi ba amma idan aka yi ya yi domin ana yi amma ba sa cikin rukunan sallah ba sa cikin sharuɗan sallah ba sa cikin wajiban sallah abu ne wanda idan aka yi su mustahabbi ne kawai na ba asa wannan shi ne na ubangi ya sa mu dace to sai tambaya ta ƙarshe na ci assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi Allah ji kan mahaifa Allahumma amin da dukkan musulmai baki ɗaya? malam dan Allah a taya mu da addu'a an yi an ah, an yi garkuwa da tsannin mahaifiyata a katsina yau kwana goma kenan Allah Ubangiji ya bayyana su a cikin kyakkyawan yanayi da kyakkyawan hali Allah sauƙaƙa al'amuransu a duk inda suke da waɗanda ‘yan uwa daban-daban suna nan a hannun waɗannan mutanen duk da ce alhamdulillah Allah ya kawo sauƙin abun da rabuwansa amma ana samu jifa jifa waɗanda suke cikin suke hannu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala alfarma wannan azumin da muke ciki da waɗannan ayoyin alkur'ani da muka karanta da wannan zaman da muka yi a wannan ɗaki na Allah mai alfarma da darajar wannan watan da muke ciki da afuwan Allah da muke nema a ciki da sauƙin Allah da rahamar Allah Allah ubiji ya kawo musu sauƙi ya kawo mana sauƙi ya kare al'umman musulmi duk inda suke daga faɗawa wannan bala'i su ma ya Allah masu yi din Allah mun roƙe ka kai ne muqallibal qulubi Allah ka taɓa zukatansu Allah ka juyo da zukatansu ka je da rahama da tausayi a cikin zukatansu da imani Allah ka shirye su da bari ‘yan uwanmu ne, musulmi ne, ba za mu so mu ga sun mutu akan wannan yanayin ba. ya Allah aljannarka tana da ka'i za ta iya ɗaukan mu ta ɗauke su ya Allah ka rahama musu kai mai yalwar rahama sallim wa barik wa an'im